sauraron mu assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala a yau 29 ga watan Agusta na shekarar 2022 za mu magana ne akan wani al'amari da aka bullo da shi a zamantakewar kara aure. yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilar sashen Hausa ta gayyato mana masu ruwa da tsaki domin tattaunawa akan wannan batu. Ga masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakilar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Mai sauraro barka mu da sake sadar da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Zauren namu na tare ne da matasa da zamu tattauna da su akan wani al'amari da ya bullo sabo-sabo wanda a halin yanzu aka bullo da shi a bangaren auratayya wanda zai ba mai sauraro mamaki fa idan na gaya muku cewa a halin yanzu a jiha irin Adamawa da kuma wuraren haka za ku ji ana wani wai aure da ake yi na sirri musamman auren ƙari. wato namiji idan zai auri mace fiye da ɗaya yakan sirranta ya hana eh, uwar gida ta san cewa akwai mace ta biyu amma fa mace ta biyun tana iya sanin akwai mace ta ɗaya to ba a nan fa abin kawai ya tsaya ba tsarin da suke bi shine za a yi yarjejeniya da amarya cewa ta ɗauki daga safiya zuwa yamma lokacin ta ne hmm. yayin da ita kuma uwar gida dama ta saba ganin miji zai dawo daga wurin aiki da yamma za ta gan shi a gida zuwa ya kwana zuwa da safe bata san da abin da yake faruwa ba alhalin ya yi aure ya ajiye ta inda suke kiran irin wannan auren wai permanent wato auren yini na dindindin mm. wannan kuma dindindin din da aka ba amarya ake ba yini na dindindin ita wannan shine lokacinta mm. yayin da uwar gida take daga yamma wato da dare zuwa wayewan garin safiya ya kuke kallon irin wannan aure cikin zauren namu yau muna tare ne da mutane a matasa da zamu tattauna da su akwai malam lawan muhammad aisha marafa aisha suleiman aisha na basa khadija sa'adi da kuma malam usman sa'ad muhammad na san zauren namu yau ya cika amma fa abu ne yana bukatar a ce an tattauna a kansa da bakuna masu yawa nan kowa yana da abin ciwa to wurin fara da matan wa'inda da ku ake hada wannan duka bijirin daga amarya zuwa uwar gidan da wanda ta sani da wanda bata sani ba duk a jikin ku ne da ku ake wai shin wani hali ne mata suka shiga da yake kai su har ga yadda da irin wannan auren cewa kin yadda miji ya aure ki ba tare da kila wani lokaci danginsa ma ba san da zaman amarya ba ita uwar gida ba ta san da zaman amarya ba yaya kuke ganin irin wannan auren to gaskiya ni dai a nawa ra'ayin irin wannan aure zan iya cewa na farko namijin ne a gani na yake cikin irin layin mazan da suke da tsoro na matayensu na gida mhm. domin dai an sani a al'adance da kuma addinin musulunci sun yarda a yi aure fiye da mace ɗaya kuma duk matan da zaka aura idan dai ita ma akan wannan tsarin take ta san cewa in ka ce zaka ƙara aure ba laifi ba ne kuma kana kan daidai tunda allah ne ya bada dama a yi sannan idan ma gargajiyanci ake yi a gargajiyance kowa ya san african man da ake cewa wato mutumin a afirka mm. yana da dama ya auri mace fiye da ɗaya wasu ma suna goma wasu suna ashirin a tintin zamanin da mm. so in dai har namiji yana so ya ƙara aure ba wani abin tsoro bane ya kamata ya gaya matansa amma idan har ya yarda da wannan auren na a ɓoye ma matan da take gida ita kuma ta biyu saboda kila tana bukatar miji ta rasa wanda za ta aura sai wannan tana ganin kuma kai ya kubuce har za ta yadda da wannan tsarin to gaskiya akwai matsala a cikin wannan zamantakewa kuma shi namiji bai makan shi adalci ba a nan gurin laifin namiji ne ni nake gani saboda shi ya kamata ya gaya ma matan shi ta gida bai kamata ya ji tsoronta ba cewa na ga yadda na ga ina son ki na kawo ki kuma na ga wata ita ma ina son ta zan kawo ta ita ma zan aure ta amma ba wai a je a yi abu a ɓoye ita na gida bata sani ba an ci amananta kenan ita kuma wancan tunda ita ta sani ba za a ce an ci amananta ba amma ita ma an tauye ta ta wani bangare amma ba ta da zaɗi saboda kila tana ganin kar ta zauna ba ta yi aure ba ta haƙura kawai don ba yanda za ta yi. Malallau. Na'am. Khadija ta sauke ta ce kuma tana ganin akwai alamun tsoro hmm. da manahinci hmm. irin na maza eh. al'amarin irin na wannan aure da ake ce mashi wai permanent dai Hmm. ko kuma permanent night hmm. wato a ba amarya yini uwar gida kuma ta dauka daga dare zuwa safiya ta tunanin cewa miji na ta ne hmm. ashe tana da abokiyar zama wannan gaskiya ne wato tsoron ne dai a ba tsoro ba ne ni a nawa tunanin na farko abin da zan fara tunani shine bayan na ji abubuwan suna zagayawa ana yin haka abin da zan tunda a matsayina na musulmi kuma na yi aure ina da mata zan fara bincikawa in ji haka Allah ya faɗa zai yiwu kenan addinance yawa zai yiwu addinance sun ga idan zai yiwu addinance ba ni da wani haufi to kana da goyon baya kenan zai iya yiwa misali inda in har aka ce ba ka ketare iyaka ba kai ma kana daga cikin masu yan famunan da kenan abin zan fuskace shi ta hanya biyu mm. hanyar farko shine in zan yi irin wannan ne zan duba shi akan ita uwar gidana ya take shine zai bani yadda zan kawo amarya in tabbas na san tunda uwar gidana ainihi nake zaune da ita na san masifaffiya ce na kuma san inda yake mun yoyo na ma san dalilin da yasa zan karo amarya to kin ga zan iya duba shi da wannan hanya in hanya ne wanda nake ganin ba zan samu matsala da ita ba bayan na kawo amarya ta. zan gaya mata saboda al'adance a addinance haka ya mafi don maganin tsoro ba tsoro ba ne mm. kwata-kwata sai dai a ce tsaro to wato tsaron gida ne yau wakar ta lalace shine kawai gaskiyan magana Usman na ga an cewa ba tsoro bane wai tsaro ne. Eh, tabbas wannan mazancen haka yake wato duk a yanayi wanda ka tsinci kanka a matsayinka na namiji wanda kai kake kai ne jagoran tafiyan da ake na auratayya ya kamata a ce ka san hanyoyi ba wai hanya ɗaya ba wanda za a iya samun maslaha kuma ya zama wannan hanya shine hanyar da zai zama cewa a kila a matsayinka na shugaba wanda kai ne kake da ragaman zartar da hukunci da tafiyar da al'amura yadda ya kamata na wannan gidan ka yi amfani da irin karfin ikon da kake da shi mm. don ganin lallai wannan abin bai zama ta wani hanya wanda ya kawo cikas ko aka samu wani tseko a kai ba eh, saboda inda ya danganci biyan bukata ko eh ba zan ce wai dan kawai biyan bukata ba saboda ita kanta ta wani bangare ai kishin ma da ake cewa abokiyar zama ce ake magana ma mata hmm. mata ba ta sani ba aka ce wannan yawa ba ta sani ba kuma rashin sanin ma wani nau'i ne na girmamawa saboda an yi haka ne saboda mahimmancin ma da take da shi kar ma a tada hankalinta saboda kila misali ai akwai waɗanda ake cewa an kulla aure kamar auren zobe wata hawan jini ne ma yake iya ya kada ta kai wata ma tana iya zuwa ma a daidai lokacin da aka ce za a yi bikin bayan kun gama shirya komai ta nuna ta aminta ta fahimta ya zama kawai a lokacin ta kawo wani abin da zai bata biki ko ta yanke jiki ta faɗi ko wani hmm. abu ko kuma je ta rigiza bikin biki to wato mata suna da wannan zafin kishi na wannan zamanin to amma akwai wani abu wanda ake faɗan cewa in abu ya riga ya faru to ya faru sai dai ya zama cewa a ɗauki hakuri a ɗauki dangana kuma kamata gane ma da da aka yi har aka kai lokaci yanzu akwai wani abin da ya same ki ba abin da ya same ki to kin ga ita ma tana tsoron abin da bata sani bane hmm. to yanzu kowa ya sani kuma an gane lafiya lau ciki lafiya ba lafiya to amma ba irin wannan tsarin hmm. uwar gida ba ta sanin akwai amarya hmm. kwata-kwata amarya ce ke sanin da zaman cewa wannan da zan aura yana da mata a saboda haka tun daga safiya zuwa yamma na amarya ne da saninta da amincewarta mm. idan ya koma gida matarsa bata san ya kara aure ba a matsayin mijinta ne ya dawo mm. shin wannan baka ganin dai ba maganan tsaro bane maganan tsoron ne dai eh to ai abin da yake faruwa shine kowane al'amari ko ba haka ba akwai irin yanayi da ake fitar mishi na shimfiɗa mm. kuma duk wani abu wanda aka yi wannan shimfiɗan yau da gobe ba abin da aka taɓa yi wanda yake a rufe ko a ɓoye wanda bai fito fili ba ba wai ba zai ba a ce eh, to abinda aka ɓoye dai zai bayyana kafin ya bayyana mm. ita wannan siyasan an yayyafa ruwa in ma wani iri ne da shuka ya fito abu yayi kyau ita ma ta fahimci kuma ta fahimci hikiman da aka yi wannan kuma in ma wani gamsuwa kai in ma wannan ne kila kafin abin ya bayyana dan su tafiye-tafiye na dan su karin jarin nan dan su wasu abubuwa ita ma sai ka karfe mata baki da shi canjin yanayi oh, to kin ga ta fara samun amfani to waran dawo wurin matan dan gaba ɗaya kowace kawai ta fasa take na ga Aisha gani take yi kamar ma an mata wannan kishiyar sai ta gumi take me ke faruwa ne in ke ce aka ce yau wani ya zo ya ce da ke ai fa kaman fa na ganin mijinki na shiga can gida kuma ana ganin kamar kullum ne fa duk safiya zuwa yamma kusan ana ganin shi da dare ne to ke ya zaki dauki wannan abun zaki iya yadda a miki kishiyar ba da kin kin sani ba kin fi samun kwanciyar hankali ko ko ke dai kawai koma me za a yi a sanar da ki wallahi wara haka an ce fa ku ne ba kwa barin a auren kuna bi ta karkashin kasa kuna eh, ga masifa ya yawa ba kwa son a kara muku kishi wannan babban gundume man munafunci kenan da maza suka bullo kenan ai wannan a ce wai kina yana da wani aure daban baki sani ba wai sai dai a rika zuwa ana miki wa ha ba to a sanar mana ko ma mine ne ya faru ke dai kuma sun tsara cewa ke kwananki da daddare to mm. menene sai a yin amma me ne kin da kin kusan da a bayyana miki a bayyana a bayyana in aka bayan an bayyana muku rukusa auren kuke yi a'a ai kowace mace da irin halinta har ya kai ga haka har ya kai ga ana munafuntar mata Aisha na basa kina jin yadda Aisha take ta tafasa eh, ta kwararta ki in ke ce ke ce amaryar miji ya zo ya ce to ina fa da uwar gida amma fa za mu yi auren nan ne daga ni sai ke za mu san wannan sirrin amma zai kawo waliyansa da za su a daura aure ma'ana daurin aure akai ke kike da tun daga safe zuwa yamma wato permanently wato ana nufin na dindindin yinin ranar naki ne amma daga dare zuwa safiya na uwar gida ne wannan tsarin ya yi miki wannan tsari kwata-kwata bai mun ba saboda farko dai ya nuna cewa shi ba ma cikakken namiji ba ne don cikakken namiji an san shi da kama gida da kuma duk abin da ya faɗa a gidan shi ya tsaya dole za a ba haka to kin ga yaushe zan son auren lusari wanda bai tsaya da kafafun shi ba yana tsoron wata da ya aje ta daban har in ya tsaya da kafafun shi ta ya sanar mata cewa zai aura kuma sannan ya sanar mata da wacce zai aura in san eh ta san ni na san ta za mu zama ne na rayuwa wanda sai mutuwa zai raba amma yaushe zan yadda ai wani aure a ce kawai wuni daga safa zuwa lokaci kaza ka tafi ashe ma kenan zan zauna a gidana ba ni da wannan tsaron da kowace mace take da shi na kasance wata tare da mijinta shi ma wani tsaro ne na musamman a ce ga namiji a ɗakin tsaron rayuwa amma kina kwana ke kaɗai me kika yi kenan gaskiya dai akwai sake an sai nake jin kamar ina shishino kishi a cikin maganan ki gaskiya duk wannan zafin kishi ne yake kawo irin wannan akwai mata masu zafin kishin da dole sai an lullube musu wannan amma ni a gani na a ra'ayi na ni fa zan so irin wannan to za ki yadda a yi wannan auren da daban da ke zan yadda daga baya idan ta fito wannan tsakanin su ne dan duk mace da tana da zafin kishi kuma kowace da nata irin yanayin yadda take yin shi to shi yasa ni dai ana a in har na ga ina son miji yana so na muka fahimci juna akan haka oh. zan amince in yadda tunda mun gani ma an yi hakan kuma suna zaune lafiya an yi isma da yawa kuma wannan ita sono ya nemi auren ma irin tana da zafin kishi nan sai zaune da ita ce me yake sa miki zafin kishi nan da in zan yi aure ki sa ma kanki damuwa to tana ma da hawan jini duka dai abubuwa su rikice mai ya sai fasa fa aure shine ya zaune da ita ce ki ga min damuwa ki ce ita damuwar ta daya ita fa uwar gidan ta ce damuwar ta daya ita kawai tana son ya ringa kwana a gidanta ne ta yadda ya je amarya ya ringa mata yini daga karfe goma na safe in yi bar gida kamar ya tafi ofis to 10 na dare ya dawo mata suka yi wani agreement din da shi kuma ta amince da amma ta san fa da yayi auren wannan wato ta san da amarya ita ma amarya ta san da zamanta amarya ma ta san da zamanta kuma ita amarya ita ma da ya je same ta ce a ita tun da dai har uwar gidan ta amince da haka falle hamdu ita ma a je zuwa ita auren kawai take so ita auren kawai take so ta yi saboda tana son mijin shi ma yana son ta kuma ce ita ba ta iya yadda suka fahimci juna ba za ta iya barin shi ba. Tana nan zaune lafiya lau. To ta ke nan wannan auren aure da ra'ayi na in dai ya halatta a musulunce zan iya yin wannan auren ya kuma ciyar hankali. Ko ni na same shi zan yi. To kun ji auren kulle abin sha'awa kin mai da ni dan lele abin sha'awa matan Kano kyawawa abin sha'awa yau ke shigo fada cikin sai ya murza ne ki zaɓi ni ki yanta ni ki fanshi ni idan na taho kuma kar ki kore ni jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar malam awal kana eh. jin da yau akwai matan da suke ra'ayin cewa wannan aure zanzan yake a wuraren su eh, to ba ka ganin a irin wannan yanayi na abin akwai abin da ake cewa tunda uwar gida ba ta sani ba hmm. a wannan matakin da ake na permanent day eh. wato yini na dindindin hmm. wa amarya kuma ita uwar gida ba ta san da zaman wannan ba akwai abu na rayuwa shine akwai mutuwa hmm. idan miji ya zo ya mutu ba tare da uwar gida ta san da maganan amarya ba baka ka gani akwai rikici da zai iya biyowa baya babba kuwa amma hikiman da ke ciki shine kai a matsayin ka namiji in dai har kayi wannan ya kan ba wai ana nufin a ɗauki wani dogon lokaci ne wanda amarya ba za ta sani ba ko kuma su tsakanin su ba za su sani wato a naka tunani ya kamata a ce ko da an yi wannan na yawa rufa rufan kuma samu lokaci da za a bayyana yawa a bayyana samuwar ta biyu yawa eh, tun kafin abin amma idan ya kai har akwai maganar mutuwa a ciki ai abu ya lalace <laughs> eh. saboda ba lallai bane ita amaryan ta zo a yadda da ita saboda ba ma wanda ya san an yi wannan abu to ni fa ta bangare na a gaskiya ko da ma kaddara ta sa'a na yi irin wannan auren to a gaskiya ba zai yiwu ba ina ganin Allah ya sa na samu ciki na farko duk inda dangin shi da matar tashi take zan nemo su saboda ke an rufa kuma an hada baki an yi abu da ke a rufe ai ba a nan gizo ke saka ba wanda in nemo inda uwar gidan take ta sanni na santa ta san cewa da alaka ta auratayya a tsakanin mu saboda halin rayuwa saboda kai ya zo ran da ya mutu a zo kuma a rinka tashin tashina kuma ba mutuwa ma akwai rabuwa eh akwai rabuwa to kin gan an rabu ina zaka kwasi yaya ka kai shi shi da gidan uban su dole nan yaya za su zauna to dole ku nemo inda uwar gida take in ma kaddara ta sa kenan irin ka yadda kayi wannan aure na da na ko na muna ci a ni wannan aure ba ba ni ba ni goyon bayan shi dama ai duk abin da ya saki ga ana yin irin wannan kwantar da kai ne har in ka dai samu ka cimma burin ka a lumbulan bace ga ciki eh. da zai biyo baya sai ya biyo wato kira da kin samu kin yi ram da shi wato duk abin da zai biyo ba sai biyo in te ruwa rinje an te ba sai ni dai na riga na shiga duk abin da zai biyo baya da bai biyo baya na riga na cika muri na alhamdulillah eh, saboda haka a hankali a hankali musulunci ya yadda da irin wannan auren irin wannan auren wallahi zan yi lakada in zauna kuma ko da kin yayin zaki ci gaba da zama abin tunda sun samu wansu amma da sai fa yanda ita Aisha ta faɗi to ni ma ina bayanta, dole zan faje in nemo ƴan uwan shi da dangi to ko da uwar gidan ta ji daga baya ni wannan ba shi bane damuwa ta ke kina ma so a yau maka ki shiga a hakan ki yawwa ina da ra'ayin wannan in dai har ya Aisha ce ta goma yawwa Aisha ce ta goma ai ne ga ya ƙara so nan wuraren ki ba <laughs> ai abin ne da daure kai ni fadi gare shi wallahi abin da daure kai ai wallahi gwara a sanar da kai wallahi babban ke dai kawai gaba ɗaya in dai za a yi kishiya a sanar da kai baki sannan bayan fagen nan wallahi munafanci ne Allah ne matan nan fa gaba ɗaya sun ki bada goyon baya akan cewa wannan auren daidai ne aisha ce kawai take tunanin cewa abu ne mai yiwuwa mu kasancewar um, hali ko fahimta ya shiga tsakani ba kya ganin akwai kuma kila matsala ta kila yawaitan matan kamar yadda mazan suke cika bakin cewa matan ne suka yawa hmm. shi sa suka yi arha a wurinsu da ya zama sun zama ba su da wahalan samuwa ya zama har za a iya sai an yi irin wannan tsarin kafin a auri mace kuma ta yadda da cewa ta yadda cewa za ta shiga anabiyin amma kuma ma har sai an rufawa ta farko eto eh za mu iya kasa abin ko kashi biyu akwai waɗanda matan da su a ra'ayinsu suna ganin cewa sun samu namiji suna son shi shi ma yana son su kawai abin da zai hana a yi aure zaki ji ma mazan wasu suna faɗa shi matar shi tana da kishi ko kuma wani zai ma faɗa ya ce ya mata alkawari shi ba zai ƙara aure ba amma kuma yanzu wasu dalilai ya sa yana so ya ƙara aure ita kuma amarya tunda tana suna son juna ta iya nuna mai to in dai haka ne ai za a iya yi ba sai ta sani ba ya nuna zaki alkawari a ɓoye da sauransu wani lokaci irin wannan yarjejeniya yake sawa a haka to kila ta iya yiwa desperation ne ko me ake ce mai da hausa mm. a wani yanayi na suna bukatan dole dole su aure ko kuma suna ganin su dai wannan shi suke so shi kuma akwai wannan matsalan na matar shi na gida mm. to tunda dai suna son shi to a yi ma ko a boye ne su dai su cimma burin su da ita da shi yau dai su tabbata ma'aurata sun yi aure wasu akan wannan suke tafiya wasu kuma su suna tafiya ne a matsayin cewa kawai tunda dai ba su son fitina kuma suna so a yi aure ita kuma mata miji yana jin tsoronta to su sun yadda a haka a yi wannan permanent din an aka yi a raba amma ni a ra'ayina wannan yin permanent day ko night ni ba wai wani damuwa bane in dai ita uwar gida ta san cewa akwai wata za su iya yi kamar yanzu waɗanda ake aure ai da ake cewa mata suna raba kwana biyu kwana biyu wannan ke ce eh, sun san kuma juna sun sani ai ba wai miji ke ce musu kwana biyu za ku yi ba su suke shawara tsakanin wasu za su ce uku wasu za su ce miki masu sati sati suke yi mm. ya danganta da tsarin to wannan ma dai da night din duka za a iya kila ita wannan ma'aikaciya ce kila aikin ta kila ya shafi daren misali za ta iya cewa to a raba da daddare ta san miji na gidan wancan za ta tafi misali a ce ma'aikaciyar asibiti ne na jinya za ta iya karban permanent night ta yi ita kuma dai wancan ita kuma kila da rana ne take nan duka za a iya yi amma dai abin da bai da daɗi shine wannan maganan cewa wai wata bata san da zama da zaman wata ba shine inda damuwa yake saboda an sani halin rayuwa yau da gobe ko da a ce kamar yadda wasu a maza da suka yi bayani cewa in lokaci ya yi tsawo za a sanar akwai wani gaba da yake shiga tsakanin yaran uwar gida da yaran amarya saboda ba su san juna ba tuntuni ba su fara tashi tare ba mm. amma idan sun sani ko da uwar gida ba ta san amarya za ka ga 'ya'ya su a tsakanin su suna kaunan juna saboda tun suna kanana sun tashi an nuna musu wannan dan uwanka ne a wannan yar uwarka ne da sauransu sun gane junan su so gaskiya ni ta nan ne kawai nake ganin matsalan abu maza ya kamata su yi wannan tunanin ko da namiji yana ganin ba wani abu bane ran da ka rasu zaka bar fitina a bayanka ko wanda kuma ba shi da amfani kai ma ba za ka so a ce iyalinka an yi rabuwan kai an zo ana gaba ba auren nan dai an sani ibada ne kuma dole ya kamata akwai haƙƙi in an samu shine in matanka fitinanniya ce duk fitinan za ta dai ka cika jarumin namiji ina nan akan bakana in dai kai ba matsoraci bane ka kalle ta ka sa idan ka cikin nata ka gaya mata cewa Allah ya ce a yi aure ko za ta hana sai ka ji me za ta faɗa kuma ka auri wacce kake so in ta ga ba za ta zauna ba in ji ni ji na ce ta fita ba ta shirin zaman aure za ka samo ta biyu kuma ma wasu za su biyo baya so duk wanda ba ta yadda a kawo wata ba ta sauka daga tsarin addini sai ka kyale ta je ta abin da take so amma gaskiya maza ku zama jarumai wannan ba wai mafita bane ba kuma wai sulhu bane duka ɓoye abu saboda mata kana jin tsoronta usman sai mm. nake ganin kamar duk da bayanin da ah, khadija ta yi kamar kila ko wani amfani da kuke samu ne ta wannan bangaren yasa kuka raja a hama kuke murna da sha'awar abin ya zama kamar yayi mm. aure na dindindin na yini da kuma wadda za a bata dare zuwa safiya mm. duk wani abu da zaka ga an yi shi to tabbas ko akwai ta wani gefe na wanda kake ganin wani tasiri da wasu abubuwa da za ka amfana da shi shi shi kan auren ma an yi dan an samu amfani to tun daga na farkon har zuwa na maganan wanda za a yi kari a yi permanent day da permanent night duka shi ma akwai irin nashi tasirin misali bukukuwan nan da ake yanzu mata sun wasa wuka duk wani abin da za a yi in ma ba wai dan za a yi na dan nishaɗi kamar yadda ake na bukukuwa don jin daɗi ba yanzu dole ana yi saboda social media saboda da a mutane su yi magana eh, eh, sosai wannan tun da yake a na sirri ne ya zo ta sigan cewa an ɗauke wannan bikin a ɓoye ma ake ba ma sai an yi wato kaga kenan da an sauka muku an ƙara samun sauki a takaice in ka zo ɓangaren abubuwan da ake yi na kashe kuɗi wurin bukukuwa su abubuwan su dina ne cocktail ne wai an riga an janye shi za ka yi aurenka ne da kai da matanka na fahimta ba wai duniya za ka yi ma'aure ba kuma tunda akwai sarri ba za a yi bukukuwa ba sosai yan kudaden ku a adana kuna dan ci kuna cin amarcin ku bangaren uwar gida magana ne na dama yaya za ka bullowa ma al'amarin ka lallashe ta kaɗan dan tattaushe al'amura irin wayannan jigilan da ake yi na kayan faɗan kishiya wasu ma daga kasashen waje za a oda amma a ce ka kwashe kayan tsiyanka da su abubuwa wata ta ce sai ka canza mata kayan ɗaki sai ka mata menene sai ka ce Allah da ya kawo ka duniya kawai dan ita ya kawo ma saboda haka wani saukin ne ya ƙara samu an samu sauki ba cike lafiya baka lafiya sosai kuma wannan kuɗin ka ayi ma wayin tunanin wayan an sa son zuciya yau in aka ce magidanci yana da kuɗi su fa matan nan kuɗaɗen nan ko ba a kashe su wurin wannan bikin ba dama can ma nasu ne mm, Allah ma ya rubuta nasu ne a bayanan da ake yi na ɗaya dai kullum dai kai ne kake ji da wannan bakan leda naka ne zaka kawo ƴaƴan nan kai ne zaka ɗauki ɗawainiyarsu gidajen nan da ake magana na araba su biyu kai ne kullum kake jagorancin kula da wato tafiyar da wa'annan gidajen in aka dawo ma bangaren da ake magana na kila rashin tabbatar da yarjejeniya mutuwan nan kai a matsayinka na magidanci mata ba su kawo kansa mutuwa kai za ka mutu a ci gado to shi kenan wanda ma ka tara a maimakon ka sashi a wurin barbada na biki in ka mutu a raba sosai a samu sosai a amfana amma dai an yi abu cikin natsuwa kuma ba a takura ma kowa ba an samu abin da ake so tun da rayuwan yanzu ya dawo na siyasan duniya ana sa hikima mata su sa hikimomi da wayo wanda wata matan in ka aure ta ba ka ba kwanciya hankali in dai ka kawo wani maganan aure daga rana hatta iyayenka ma ka ja musu to ba shi kenan ba sai amfani da siyasa komai ya tafi daidai ita ma ba tare da an musguna ma rayuwanta ba mm. an samu sabon maslaha na siyasan duniya <laughs> ita fa wannan aure da aka fito da shi na wannan sabon abu ko permanent day ko mm. wace ce da aka fito da shi sabo ni wannan abu gaba ɗaya wani sabon al'amari ne da aka kirkiro shi suka karo saboda su kara takure mu mata su matse mu guri ɗaya su takure mu mm. kaga kenan sun kara sangar cewa ba za su kashe kuɗi ba ba za su yi komai ba shi kenan sun samu dama banza ta fadi masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. shirin su ka yau ta